<sighs> ya naga hoton ya canja ko dai nima na samu bonus ɗin son fawa ne <laughs> kai kaga gashi na ma da ina ne to masha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da safiya barkanmu da wannan lokaci da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya to ma dalla ma dalla kasancewar kwana biyu an gama mun shiga wani guri mun yi shiru mun daina bayani a kan son fawa mun yi shiru ma saboda dama duk abin da ka zo ka tallata sai ka ba shi lokaci ka sa ido ka ga mutanen da al'ummar da ka sa su yi sun samu riba ko ba su samu riba ba gaskiya na ji daɗi kasancewar dukkanin wanda suka yadda da mu kuma suka yadda da cewa ba za mu sa a cuce su ba suka jarraba kuma suka sa mafi karancin kuɗi naira dubu hudu to na san suna cikin alkhairi kuma sun samu alkhairai da dama to yau rana ce da zan karɓi tukwici ko da dubu uku uku ne ko dubu biyu ne ga waɗanda suka yi son fawa na ga hoto na fa ya canza kan fa ce ni ma na ci tukwicin son fawa to akwai wa'anda na biya wa son fawa su ba zan karɓi tukwici a gurinsu ba saboda kansu ce na bayar da haguna karɓa da dama to amma wa'anda suka gani daga talla suka ɗan tsoma ƙafa ɗaya suka bar ɗaya a waje suke jin tsoro ko me zai faru ko me zai je dawo to gaskiya ba ni tukwici na saboda kun san abubuwa irin wannan mutane suna da shakku kuma da jin tsoronsa to kasancewar mu mun san me abin mun tattauna da masu abin mun ga ina suka dosa kuma ba mu yadda mu ce a zo a gwada a ma sa dubu goma ba ko a sa dubu talatin ko a sa dubu ɗari ko a sa dubu casa'in ce a mafi karanci dubu hudu na san da cewa wasu ba su ɗau shawarar tamu ba dai sun ce kaya irin wannan abu da wuri ake shiga a sami nauyi sun sa wani ya sa dubu goma talatin casa'in sai daga baya ma nake samun labari mutum ya ce ai abin nan ni na kaza ne na shi a wayarsa to duka kowa dai na san ya samu alkhairi babu mutum ɗaya da yake bin son fawa kuɗi ya sa na ce bara sai na yi kwana goma sha biyu ba kawo ba sai na yi kwana sha biyu ban zo na ce wani abu akan son fawa ba to na san an yi amfani da shi kuma an amfana lukman ahmad ya nawa ake <laughs> yana nawa ake rajista <laughs> to gaskiya kwanakin baya akwai wanda suka kashe min jiki cewa ai kakka zo ka haɗa baki da kai ayi kaza ayi kaza to sai na ga abun mu da a baya da muka rinka sa hamsin talatin dari ma muka ce to wannan yadda muka ga tsarin sa da kuma yadda muka ga bayanin sa da kuma yadda suka mayar da mu kamar masu ruwa da tsaki a gurin postin da kuma yadda suke ba mu alawus na ya kamata kuma da kuke kallon mu da kuma wa'anda suke bibiyan mu su ma ce sun mu ruwan nan dimokuraɗiyya ta son power sunfawa kamfani ne ingantacce wanda mutane sun masa hasashen irin wannan wanda aka yi a baya kamar na scam scam scam scam to ɗaya daga cikin abin da ya sa suke wa mutum rabas ɗin kuɗinsa kuma su ban mai abin kyauta ka yadda da shi su ma sun yadda da kai in ma ka ƙara in ma kar ka ƙara in ma ka kara khalifa gombe baka yi min mutane ba? <laughs> to na gana naka khalifa gombe to ga wani link nan ma shi ma duk ɗaya ne da na wanda na mutane na da suka yi duk za ka iya yin rajista ka kuma za ka iya sanya kai ma naira dubu hudu mutane fa sai an dan cire shakku wallahi kuɗi a yadda kuɗaɗe suke a yanzu a garin nan suna on network suna sama suna sama ya ka dan cire tsoro mutane wani ma na ce to dubu hudu ai gani nake kowa ma zai iya cire shakku ya ce bara ya sa dubu hudun nan ya gani ya tabbatar da abin da ake gaya mai shin gaske ne ko yaya bayan kasi na naira dubu hudu nan take zaka samu damar kyautar na naira dubu ashirin da takwas zaka hada da na dubu hudunka da na dubu ashirin da takwas duka bayar da su wannan jarinka domin samun wasu ribobi a duk bayan awa daya da farko son fawa mu ma muna ɗan kewayawa mu kalle shi mu gaya ingancinsa ya yake ya tsarinsa to amma yanzu gaskiya na gama yadda da shi ɗari bisa ɗari kai hoto na ma fa ya canja ko da haka yake gano waya ta ne waye zai iya canka wacce waya ce ne wannan take hoton nan <laughs> wallahi har wasu kuraje da naga sun daɗe da tun ina tuzuru nake gano su amma yau sai da naga ta hasko min su abubakar suleiman har yanzu ana yin registration har yanzu ana yi har yanzu da akwai ragowar dama kun ga a ce a lokacin da muke gaya muku a yi rijista a sa dubu hudu da duk wanda ya sa yanzu yana da ribar dubu goma sha takwas to a dubu hudu ka samu sha takwas kuma kana da ragowar watanni gaba ko ma a tsaya ko kai ya tsaya kaga kai ka ci riba ka ci riba ka samu riba to me rage maka wallahi ni ba in samu ni kaɗai ba ni abin da na samu da son fawa sai dai ce Allah na gode masa kuma na gode wannan kamfani kuma ko don haka zan iya alfahari da su a gaba ma shi sa na damu kuma nake buƙatar na ga mutane su ma sun yi sun ci riba dama dukkanin abin da kake so ka so yan uwanka abin da kake so wa kanka ka so yan uwanka ni yanzu ka yadda nake yan ta to kuɗi ne na zo da safe zan yi wai zuro ɗin kuɗi na Allah idan na yi zuro karfe goma sha biyu na dare tunda sai na tsaya na gano wani samu a rana idan na haɗa gaba ɗaya ya kai sha biyu da dare idan na duba kamar karfe shida wani ma zubin karfe hudu da rabi ko karfe biyar za ka ga sun ma amma baya wuce karfe shida za ka ga amma alat ɗin abin da ka samu idan kuɗin ka ya haura naira dubu ɗaya nan take za ka yi wuzuro ɗin abin ka ba tare da ka samu wata matsala ba nan take za ka yi wuzuro ka je spam a cikin akawun ɗinka kuma a dubu hudu ni kaina naira dubu hudu na sa amma ajiya na ƙara na dubu goma kuma da ribar da na samu ne ba wai kuɗi na ƙara ɗaukowa a cikin ajiyuna ba riba ce na ƙara ɗaukowa ta dubu ta dubu goma a ciki maimakon na kai ta banki na sai na je na siyo ta dubu goma yanzu ga ta dubu goma ga ta dubu hudu ga kyautar ta dubu ashirin da takwas da aka bani ina ga ko za ta fito a nan ɗaya ramu ga in za ta fito bara ku gani kun ga yanzu haka da safe kaga today earning na samu naira dubu ɗaya da ɗari hudu da saba'in da shida idan ka duba wizuro ɗina yanzu wanda na yi jiya gashi wizuro record to ya ƙi ya kiliya ne yauwa ka ga withdraw kun ga withdraw ɗina nawa kenan on 26 on 23 kaga na yi withdraw dubu talatin da hudu yau kenan na yi dubu sha shida na yi talatin na yi ashirin da hudu na yi ashirin na yi talatin na yi dubu na yi dubu ga shi nan dai to bara ku ga ta nawa na siya kaga idan ka zo nan za ga device kun ga ta dubu goma da na ce na ƙara yani kun ga ta dubu goma da na kara ga ta dubu hudu da na fara siya sannan kuma ga ta ga ta dubu ashirin da takwas da suka bani kyauta wannan ita ce wadda suke ba mutum kyauta da farko kaga idan kai rajista kawai za ka zo ka taɓa na recharge sai ka zo ka sa gmail ɗinka zai baka dama ka sa gmail sai ka taɓa 4000 kun gan shi ga dubu goma ga dubu talatin ga dubu ɗari biyu ga dubu ɗari biyar amma wa'annan na manya ne na irin su gwata ne ko kuma wannan kai ka taho dubu hudu ka taɓa dubu hudu sai ka taɓa ofe din nan sai ka zo ka taɓa recharge in ya gama loading kun gani ka taɓa recharge yana gama loading da yake wannan ita dai ba network sosai to ka gani zai kun gani zai baka transfer bank ga account number zai baka ba fa yanzu zaka sa a nan ba naka zaka shiga sai ka zo wema bank kai selection kaga oko technology idan ka tabbatar da kuɗin ka ya tafi sun nuna ma transfer wa successful sai ka zo ka taba wannan pay idan ka taba pay zai gama loading zai ce ma success da ka dawo nan kan dashboard din za ka ga dubu hudun ka sai ka zo ka taba nan gurin portion din nan kaga device din ga ta dubu goma ga ta dubu hudu tunda already dubu hudu ka siya sai ka zo ka taba boy din nan da ka danna confirm shikenan kana danna confirming yayi kaga application din already ka ɗauko shi kayi amfani ka yi da kaga yanzu ya kai ok ga wannan ga wasu kuɗi a nan kun gana awa ɗaya naira goma sha biyar da kobo sittin da wani abu idan ka taɓa za ka zo nan kai rasibin duk awa ɗaya kun su sun fito to wayannan sun fito daga cikin gurin kenan nan kuma kamar suna bankin ka ne ka gan shi naira dubu ɗaya da ɗari hudu haka za ka yi ta karɓar rasif rasif rasif musamman in ka zo kai invitation kai ma za ka samu kod ɗinka kun gani wa'anda suka yadda suka yi rijista mutum dubu ɗaya da ɗari bakwai wa'anda suka siyi device ɗin ni ka gana wa mutum ɗari da hamsin da takwas to kun gani kai ma za ka zo ka kwafi link ɗinka domin ka ƙara samun kuɗi sosai ka kwafa haka sai ka tura abokananka ta whatsapp ta facebook ta inda kake da mutane in suka yi rijista za ka rinka karɓar kai ma wasu 'yan kuɗaɗe kaga kamar nan gurin kamar nan gurin idan aka yi rijista gun message din nan ka ga mutum inda ya sa za ka ga kyauta abin da suka baka adadin abin da mutum ya siya to sai mu yi wanda ga daga nan wizuro ka zo ka taɓa ka sa account ɗinka da za ka ke karɓar kuɗi ka gan shi da lambar ka ka cire ka sa banki kawai kai mitin in ka tashi wani withdraw kawai sai ka rubuta mawun kun gani yanzu zan iya withdraw kudin ya kai dubu ɗaya da wani abu kun gan shi dubu ɗaya da naira arba'in da ɗaya to da na sa zai tambayan password da na yi zai shigo cikin banki na amma ba na son in yi sai da daddare idan na haɗa sai da daddare idan na haɗa shi <laughs> kun ga abin ko babu wahala cikin sauki <laughs> eh bana da farko na ga muhammad akwai inuwa abin da za ka shi ne a wannan saman bidiyon akwai link da aka ce ma ka yi rijista idan ka kwafe shi ko in ka danna zai kai ka direct cikin link din abin sai ka yi rijista ka yi amfani da referral code mu can kuma ko bai ba ce ka kwafi link din ka kwafi link inda aka ce register ka sa a din ɗinka da ka danna zai kai ka har gurin da ka yi register ya ka sa yar dubu hudunka yar dubu hudunka ya isa in ka sa dubu hudunka in ka ga kai ma kana da dama ne kana da waye to ka dan ƙara zango ka sa ko goma amma mun fi so mutum ya gwada kaɗan ya ci riba in ya samu riba sai ya siyi ta goma in ya sa tunda ta goma za ta fita dubu hudu kawo kuɗi ita ba an ka samu riba sai ka je ka sai ta talatin to a haka a haka sai ka ga arziki ya bunƙasa <laughs> da fatan an fahimta kuma ba abin tukwici na na na me ba wa'anda suka yi wa'anda suka yi rajista akwai waye da na ga ya sa ɗinsa khalifa gombe to baka ban tukwici ba na san kana cikin riba ko kuma ka daɗe ma a cikin riba ko ba haka ba ka zo ka yi kwamen ɗinka kalifa gwamba na ga kwamen ɗinka na jiyaya kuma riban nawa ka ci ka gaya wa mutane akwai abdullahi umar son fawa mun gode <laughs> to dama haka abin yake kun san gaskiya ba za mu jawo haushin wa'anda da suke cewa abin su kam ba ko kuma abin nan yana da wani lokaci ko wata abu saboda a baya an kwakwafi irin wa'annan abubuwa in ka duba son fawa ko kai bincike a google za ka ga kamfani ne wanda su ba su ma taɓa yin wani abu wanda suka cuci mutum ba kuma harka kan sola suke siyarwa su suka fara ƙirƙiro yadda sola take da yadda aiki, aiki da ita da kuma yadda suke karɓa hannun jari a gun manyan masu kuɗi to wannan dama ce da suka bayar da mai ƙaramin kuɗin ma da waye da kowaye da ƙasashe suke so abin ya keta ya zamto ba iya su kadai za su yi amfani da shi ba ya zamto kowa ma zai iya amfana to abin da suke da bukata kenan su mayar da kasuwanci gaba ɗaya ma su ɗauke shi daga yawo a hanya ko can sama <laughs> gaskiya ba abin da za mu ce musu sai dai godiya muna musu fatan alkhairi kuma gaskiya idan kun yarda da mu kun san cewa ba za mu sa ku yi abin da za ku yi nadama ba kuma ka san za ka iya yin abin dubu hudun sai ka yi rijista ka sanya naira dubu hudun nasa insha Allah kai ma za ka zo kai godiya kamar yadda 'yan baya da wa'anda suka yi idan da a ce akwai wanda yi za ka ga a ce kudinsa bai dawo ba ko ya yi asara babu wanda muka hana ya yi kwamen babu wanda kuma zai yi zai turo kwamen bai shigo ba da za ka ga sakonnin mutanen da suka yi ba su ji daɗi ba amma saboda dai an ce ah, menene wani ko ruwan kuɗi ake saya sai <laughs> ba zai samu ba ko ba haka ba <laughs> inuwa to yanzu yaya za a yi nawa rijista din eh abu ne mai sauƙi. wannan bidiyon da nake yi live in ka duba saman bidiyon ai akwai rubutu akwai inda za ka ga kayan rijista na safiya safiyana abdullahi na ba ina na riba na 5 to masha Allah to ka ka sa dubu hudu hudun ka ta dawo ka ci ribar dubu biyar safiyanu yi ka turan dubu biyu ko <laughs> sai ka turo min ko dubu biyu ne yau wani ma na rage tun na kaga da kyar na shawo kanka da kyar ina ga safiyanu ka ban wahala don kai ma na ga comment ɗinka a baya kana ayi ina su kam ko to yanzu sai ka zo ka ban riba ka dan ban bonus ko yan tuke ce yauwa kai ba ya ka ɗau dubu uku tun da ba tsayawa abin ya ba yana nan yana ta yi abdullahi umar fawa rulwan abdullahi allah da gaske to masha allahu to abubakar suleiman har yanzu ana yi eh ana yi rajista har yanzu kuma za ka iya rajista ta sama wannan bidiyo har yanzu akwai Muhammad ina tambaya in na saka foke a rana nawa za ka samu riba <coughs> to idan ka sa foke lissafin gida biyu ne iya foke ɗinka abin da za ta kawo ma naira ɗari da saba'in ne ko da nawa ne sannan kuma za su baka na dubu ashirin da takwas shi ma kyauta shi ma zai ke baka nawa ne ɗari biyu da wani abu to in ka duba in ka haɗa yanzu kama cire wannan kuɗin naku da kuke sakawa kun san ma ina za ka ƙara samun wata babban riba yanzu a ce in kai invitation akwai inda za ka shiga ka ɗauko link ɗinka wallahi za ka iya yin aikin da za ka samu naira dubu goma a rana a duk rana a kansa in har za ka tura wani yanzu da lokacin da muka fara wannan program ko kuma muka fara bayani akan son power a ce kai ma ka sa wasu abokananka sun yi tunda babu faduwa babu asara a kai idan suka yi su ma za ka ga ka samu wajen dubu ɗaya da su ko ɗari bakwai ko ɗari takwas ko mafi ƙaranci ɗari biyar to mutum goma nawa kenan eh to irin wannan dama gaskiya dan dajircewa ake da yan waya ka maimakon kawo data ka tafi tiktok ka tafi ina ne ta sheke a banza wanda ka dan tsaya ka bata lokacinka ka ka dan yi rubutu akwai bidiyoyi da manyan ambasadodi kaga umar m sharif akwai wani bidiyo da za ku ga an mai escort yadda ka san shugaban ƙasa to su ne suka bashi kuma shi ya fara musu launching ɗinsa a arewa shi ne ya fara musu launching ɗinsa a arewa wanda sun nemi manya-manyan mutane da kuma yadda suka nemi wasu abubuwa ma yanzu ka ɗauko abu na damfara zai wahala ya shiga play store wallahi da abin da aka ce scam ne zai wahala ka gan shi a cikin play da kuɗin da ake kashewa before ka ga application standard a cikin play store to ba ƙarami ba ne ba sannan kuma play store suna zama musu kamar garanto da abin da ka gan shi akwai abubuwan da za ga babu babu babu babu babu sai dai a baka link ka shiga kawai kai taɓa taɓan ka ka sa kuɗi kaga wannan shi ma babban hujja ne to da haka da haka zan ce za mu samu na lallaɓa, na ara ƙara ce ta jirgi na san ko na yi magana ba ji na za a yi ba munan muna kusa da airport ko ya su zo <laughs> ya kamata su ebi makotansu na gidaje a kai su su ma eh, su zagaya ya umara a yi aiki a ko dj jamilu umar salamu alaika salam wa alaika gaskiya na ganna fa kar kar kar kar kar kar kar da wannan hoton da lokacin da nake tallan son fawa a waya ta waya ka nake fitowa kuwa da Allah me bambanci ku da kuke gani na san za ku fi gane ba <laughs> Mun ga waccan na na ajiye ta na tara tara caji to wannan waye ya san wacce waya ce kuma wannan hoton da ka gani na wacce waya ne ba wannan din ba ba wannan ba ita wannan da nake live din na ita idan aka canka zan siya mutum son fawa na 4000 guda daya aka canki wacce waya ce wannan eh zan siya mutum device na dubu hudu <laughs> ba za a canka ba za a gane ba Oh, to, kaga akwai mutanenmu da yawa waɗanda suke ta postin suke kuma yin ƙoƙarinsu su su ma su ga mutane sun amfana da son fawa ɗin nan irin su ayatul tage su malam hudu mazaje su umar m sharif ga mu akwai ragowa wanda su ina ga sunayensu ne ba za a fahimta ba amma su ma suna nan sun yi ƙoƙari sosai kuma muna fatan yau dai bara mu gani ko zan gyara gun comment dina ina yin comment da ina abin nan ko an yi update din sa ne yanzu ba a yin comment oh oh, oh, oh, oh, Gashi nan na kwafo gashi nan ma ga link din nan ya fito. Za a iya sa sun power din. ya na gano inda aka kai kwamen din eh ba na kula ne wallahi ba na kula ga link din nan za ku iya bi ta ciki a yi son fawa din ran turo iya ma ɗin. shi wani guri ne je rufe mun shi za ka iya shiga har cikin telegram ɗin nasu ba da a gani abin da nasu ya bayar gashi nan inda duk za ku ku yi rijista ɗin ba gashi nan gashi nan gashi nan gashi nan gashi nan har da link ɗin telegram ɗin nasu za iya bi a yi rajista sannan ga nan ba ta whatsapp nan wanda yake bai iya yi ta nan ba sai turo mun ya mun magana 067 0099 99 dama akwai wanda suke magana wa sau. dama rashin gurin gano gun kwamen ɗina ne sa ban yi ba to amma ga shi nan ga kwamen din nan idan ka gama ko ka samu wani abu za ka iya turo min na gani abin da zan iya yi na yi abin ba zan iya ba ga customer service nan ga abubuwa na ko yau na gano kwamen ɗina Allah <laughs> yana gano kawan dina ga akwai abun ma da zan lalubo <clears throat> to a fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya za mu gudu ci gaba da aika